nasa naku ba don yi abin da duk zai iya yi zan fada ta samun farin ciki amma ni dan agaji ku ne silar da Allah zai amfani da shi a samu farin hanya biyu da za a samu farin na ɗaya a samu haɗin kai na biyu a yi muku abin da za mu yi yau ya zama an yi shi fi sabi da wanda bai samu nasara ba ya yadda cewa eh ba zalunce shi ba nasara ne bai samu ba wanda ya samu nasara ya san cewa Nauyin da Allah ɗora ma ya rumbi mutane don a kafa gwamnati to mu da muka zo mun zo da wani kuje a zukatanmu za mu yi zaɓe ba shi da don fitar mu taimaka mu shaida mu aiwatar da fitar da ɗan takara wanda ku ni a nawon lissafi da na bar abuja yau ya kamata ce da na gan wannan abu har na koma amma shugabancin jam'iyya ƙarƙashin bala a ƙarshen aikin da ya kamata yanzu za mu fara wancan zuwan na amma na fara zaɓe ƙarfe goma da dare na gama ƙarfe tara na safe don kishi tafiya don son zama in wannan ruwan na ko ruwan namu ya kan abu haka za mu yi amma muna neman goron baya ku ba mu goron baya ku wata da hakkin da tafiya ta kora mana muna mu godiya kun zo na cikin zafi kun daɗe kuna zaune don dole ne a tattauna a tattauna kan mishkiloli da suka fito suka kullo kansu wani kokari warware a yanzu mun samu tabbaci akwai masu zaɓe 455 haka ne kuke wasu suna nan wata irin wasu wasa amma dai ba za a kasa ba za a yi ɗari hudu da hamsin da biyar ba sai da a kasa na biyu yan takara guda hudu ne yan takaran guda hudu ne biyu sun janye a yan takaran akwai malam hafizu wani ɗan ƙarin mafulafi akwai alhaji wadatan akwai dauda lawa akwai ibrahim shehu ibrahim shehu su a cikinsu kowa ya rikinci da wanda duk wani abu da za a yi don a ja hankalin ku ya kamata an gama shi kafin a yanzu ba za mu yi kuma da wani neman jan hankali ba saura kai kuma Allah shi da shaida in ka ɗauki alkawari a wasu ci alkawari a kafan kuwa

aka ba mu da shi za mu yi kuma za mu fara daga ƙananan hukumomi kamar haka za mu fara da haka sannan mu yi tafi har mu zai tafi za mu kira arka chairman ya zo da tabbatar wani shi ne wani shi ne sani wani shi ne yanima wani shi ne matawalli wani shi ne wani ya shiga ɗakin zaɓe can yana shiga lawan ba takardar zaɓe in ya iya rubuta sunan mutum ya rubuta in bai iya ba 'yan takara sun zaɓi ɗaya daga cikin mu su da kansu da zauna suka ce su da ɗaya suka nuna shi aka gaya maka wanda kake so ka zaɓa ya rubuta ya baka ka je ka ce in ka jefa za ka fito idan mun gama ƙaramin kuma ka, Hai, Allah ku saurara. Idan gama ƙaramin hukumar ka, za ka je za je ka ƙaramin hukumar bakula, bakula, bakula. sannan a je bukuru sannan a je da haka har an fahimce ne an fahimce ne muna godiya muna roƙon Allah da ci gaba da hidimar jagoranci don mu gaba wata aiki cikin mata muna roƙon Allah ya samu dama ya zama musu silar mafita da cin aiki wanda ya ci mana amana Demin, demin, demin. Süre, süre. Porque esto era que se era un Kayak putih banget jauh Kuwa da kuwa ne ya samu nan ne. Kuwa ne ya nan. Yan jarida ne. Wannan ba Danke, Lukas. Danke, Lukas. Danke, Lukas.

公是啊，我做了，好吧？今年的，不 Parabéns para o Banco